الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم وعلى آله والصلاة والسلام على نبيه المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الذين ورثوا من علمه وبيانه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkanin godiya da yabo da jinjina su ƙara tabbata ga Allah maɗaukacin sarki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen talakai annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Allah ya ƙara rahama da jinƙai da tausayi ga ainihin malamai na musulunci wa'anda suka gabace mu na sabaƙo na iman muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sanya mu a cikin inuwa tafiyayen talikai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da lokaci ba Allah cikin ikonsa da yardarsa a cikin zagayen da wannan kwamiti na da'awa ke yi lungu da saƙo domin tunatarwa a cikin al'amura na addini da kuma rayuwa ta yau da gobe Allah ya ƙaddari yau mun yi ainihin sauka a wannan unguwa ta akalawa a wannan masallaci mai albarka ba don komai ba sai don tunatarwa ƙarƙashin faɗi Allah maɗaukacin sarki wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin kai tunatarwa domin ita tunatarwa hakika tana amfanin masu imani kuma wani abin farin ciki sai ainihin aka ga ya kamata a yi magana akan wani muhimmin maudu'i wani muhimmin abu wanda ya fi komai mahimmanci a rayuwa wato shine ainihin abin da ya shafi ilimi da kuma illa ta ainihin jahilci ko shakka babu wannan mawudu'i ya dace kwarai da gaske in ban tuna ba mahadarar da muka gabatar kamin wannan ita ma ta yi magana akan wannan matsala wato sai zama su ma nan sun ga ya dace a gabatar da wannan ba don komai ba saboda irin yadda al'umma manya da ƙanana maza da mata suka shagala duniya ta ɗauke hankali dangane da hakikanin abin da Allah maɗaukacin sarki ya halitti bayi a kai ne domin ko shakka babu Allah ya halitti bayi domin mi domin su yi ibada Allah ya ce ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljannu da mutane ba sai don su bauta min to ita kuma bautan nan ba ta yi sai da ilimi bautan nan ba ta yi sai da ilimi duk wanda ke bauta ma Allah ba tare da ilimi ba to bauta ta yi yana yin aikin banza ne fa'amaluhu batilun mardudun aikinsa aikin banza ne yake yi don bai yiwa ka bauta ma Allah kama ra'aitan nas kamar da haga mutane na yi ya ku yan uwa duk abin da za a faɗi na daraja da ɗaukaka da matsayi da martaba na ilimi duk abin da za mu faɗa a nan to wallahi fabina hasrun tabbas mun takaita ba mu faɗi abin da ya kamata mu faɗa ba na daraja da ɗaukaka da matsayi na ilimi a wannan rayuwa in muna magana akan ilimi farko shine ilimin addinin musulunci sanin ya za a bauta ma Allah haka kuma a ɓangare ɗaya duk abin da za mu faɗa na illa da matsala da ɓarna, da hasara da rashin alhairi wanda ke cikin jahilci duk abin da za mu faɗa wallahi mun takaita fabina hasrun shi ma mun takaita ba za mu iya faɗin illa da matsala da haɗari da hasara da rashin alhairin da ke cikin jahilci ba ma'ana rashin zuwa karatun addinin musulunci ya ku 'yan uwa ya ishe ka faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din duk wanda Allah ke nufi da alhairi daga cikin alama ta Allah na son ka da alhairi a rayuwarka ta duniya da lahira to shine ya dora ka kan hanyar makaranta ka fahimci addini wato kenan idan muka fahimci mafhumul muhalafa na wannan hadisi kenan mallam yuri Allahu bihi hairan la yufaqihuhu fid din duk wanda Allah bai nufe shi da alkhairi ba to ba zai dora shi hanyar makaranta ba ba zai dora shi hanyar makaranta ba domin babu wata hanya ta zuwa aljanna babu ta babu wata hanya guda ta wadda za ta kai mutum aljanna ita ce hanyar makaranta babu wata hanya duk wani kwane-kwane da za ka yi ka in za ka je kasuwa kana bi ta nan ko ko ka bitanan nan ko ka bi ta nan duk inda za ka in ka gana ma kana iya zagaye kuma ka kai inda za kana amma ita aljanna babu wata hanya in ba abu karatu babu ta shi yasa wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mun salaka ɗariƙan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi ɗariƙan ilal janna duk wanda ya kama hanya ta neman ilimi yana zuwa makaranta babu tsoho babu yaro mime ta'alim ya ce mana neman ilimi minal mahadi ilal lahadi tun daga tsumman goyo da an haife ka ka sauko cikin tsumman goyo to daga lokacin neman ilimi ya hauka ya salam kenan yana bisa ga iyayenka su fara koya ma neman ilimi tun nan ilal lahadi har zuwa kabari ba a ƙara neman ilimi da ka zo duniya haka-haka hita duniya baka ji abin da bahaushe ke cewa ba ilimi ya ƙasa yawa to kana iya lisa ya ƙasa ah, kenan ba ka iya ƙara ilimi Shi ne ma'ana ba ka iya ƙara ilimi ya kai ɗan uwa duk wanda ya kama hanya yana neman ilimi ya san Allah ya san yadda zai bauta ma Allah domin ya tsira a gaban Allah tambayoyin da Allah zai yi mai domin kowa san dai sai Allah tambaye ko Allah ya rantsuwa fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalin Allah ce wallahi waɗanda muka aiko ma manzanni wato al'ummomi kenan Allah ce wallahi sai mun tambaye su wala nas'alanna allazina ursila ilaihim kuma kowace al'umma Allah ya aika mata da manzo wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtani tagut kowace al'umma Allah ya tura musu da mi ya tura musu da manzo babu wata al'umma illa hala fiha nadhir face sai an samu wani mai gargadi na musamman da aka keɓance musu to Allah ya rantsuwa sai ya tambaye kowa kuma tsakaninka ka Allah wajen tambaya babu tafinta da kai da Allah za ku magana ba wani da shiga tsakaninku ba Allah ya tambaye shi sai ya tambaye ka ya zama tarjaman a'a da kai da Allah za ku magana zai tambaye ka kuma za ka ba da ansa wala nas'alanna al-mursalin Allah ce su ma manzannin sai na tambaye su shin kun isar da saƙo na manzanni za su ce mun isar da saƙonka ya Allah saboda haka sai a dawo gare ku ko al'umma tunda manzanni sun isar da saƙo da manzanni sun isar da saƙo a tambaye ku saƙon da aka isar ya aka kwashe ya aka ƙare ina ka ƙara rayuwarka kana nan zaune kawai iyakaci ka je neman abinci ka dawo ka zauna daba kana ta labari Ba ka da minti talatin ba ka da awa guda ba ka da minti ashirin da za ka zo gaban malami ka zauna ka yi karatu ka san addinin ka to mi ka zo yi duniya sai a tambaye ka wai mi ka zo yi duniya gaba ki ɗaya mi ka zo yi duniya labari ka zo yi duniya neman abinci da ka zo yi duniya gaba ɗaya rayuwa ka ta ƙara wurin neman abinci fa'arun sun ma'arun sun ma'arun shaƙa'ul mar'i min ajali ta'ami ya zamo kai gaba ɗaya rayuwarka inda hitilarka take inda tashi hankalinka ke kawai ka samu abin da ka ci baka da wata hidima baka da wata hikima baka da wani abu da za ka yi bancin kawai ka je ka nemo abin mi bambancin ka da dabba mi bambancin ka da dabba ba ku da bambanci da kai da dabba duk ɗai da kai da dabba duk ɗai saboda mi saboda kai wani lokaci dabban ma ta ɗara ka don ita dama babu takalifi a kanta Allah bai ɗora mata ta yi sallah ta yi azumi ta yi zakka ta yi ibada ba Allah bai ɗora mata ba amma kai ya dora saboda kenan dan dabba ba dabba ba ta nemi ilimi ba tana da lahi babu takalifi a kanta to amma kai adda takalifi akan ka kai Allah dora ma nauyi kai sallah kai azumi kai zakka kai hajji in ka samu iko to amma baka nemi ilimin wannan ba shi yasa malam mai ahadari yace maka wala yahillu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama lahi fihi haramun ne ka aikata wani abu na ibada baka san yaya abin da yake ba a matsayi na addini kawai kai kana ibada kamar yadda ka ga ana aikatawa to ibada ka a wajen Allah ba ibada ce ya kai dan uwa imaninka imaninka ma shi kai ne yana da gyara tun farko idan mi idan baka je makaranta aka koya maka aƙida ta hakikani wadda a ingantatta ba ka ɗauko ta daga littattafai ingantattu na malamai imanin kama ai malam mai ta'alimi ya ga mana cewa imanin muƙallidi imanin muƙallidi akwai malaman da ke ganin imani ne ma bai zama imani karɓaɓɓe ba imani ne ma yana da kwakwanto yana da shakku musamman faɗin Allah maɗaukacin sarki shahid annahu la ilaha illa huwa wa ulul ilmi qa'iman bil la ilaha illa hakim wannan aya tana daga cikin ayoyin da ke gazgata ɗaya daga cikin wannan fahimta ta malamai game da imanin wanda bai zuwa makaranta domin Allah ta shahida Allah shi Allah da kai ne shi ya shaida shi yana shaidu annahu la ilaha illahu ba abin bauta bisa ga cancanta bisa ga gaskiya sai shi duk wani abu da za a bauta ma wanda ba shi ba to wannan bai cancanci bauta ba shirme ne fa'abidul muhdathi kana abisu id kulluhum muftaqirun wa haris me bautar wani Allah wasa ce yake shirme ne yake yi Allah ya cancanta a bauta ma to Allah ya shirya ya tabbatar da ba abin bauta da gaskiya sai shi wal mala'ika haka nan mala'ikun Allah sun shirya sun tabbata lallai su sun sani ba abin bauta da gaskiya sai Allah don Allah shi ya kowa shi ya yi komi shi ke gudanar da komi sun shaida ba abin bauta da gaskiya sai shi sai Allah ce wa ulul ilmi sannan kuma da malamai masu zuwa makaranta masu zuwa makaranta yanzu Allah ya shaidi kai ne akan ya cancanta a bauta mai ya tabbatar da mala'iku sun shaida shaidan mala'iku gaskiya ce akan bauta mai sannan ce da masu ilimi to Allah sauran mutane fa shaida su game da zaman ka abin bauta ina take malamai suka ce shaidan nan na da gyara don Allah bai sa mata hannu ba Allah bai sa ma shaidar wanda bai zuwa makaranta ba ta cewa Allah gudana Allah shi kaɗai ake ba wanda bai zuwa makaranta Allah bai yarda imanin nan nashi na cewa Allah kaɗai ake bauta ba kuma tabbas haka ne zahiri to wa faɗa maka Allah ɗaya ka bauta ma dan ɗaya ka tashi kaga gidanku garinku ah, to kenan yanzu da za ka tashi cikin maguzawa shi kenan sai ka ce ah, maguzanci za kai da za ka tashi kiristan shi kenan kiristanci za kai domin duk wanda ka hujja da cewa abinda zi'addu madogara ta shine ya tashi iyaye nai da kakanni nai suna masu imani shi a hujja ta gaskiyar imani kenan da a ce yayi rashin sa'a bai tashi cikin wa'anda adda imani ba kenan da ba zai yi imani ba shi ne zahiri domin da mi an madogara te ba ilimi an madogara te ba uwaye ne da kakanni ne an madogara te ko sannan iri ne kakka ga lehin kirista da ba ma guje kakka ga lehin su a wajen ka ba su da lehi dan abin da an madogarar ka shi an madogarar su me an madogarar ka iyayenka da kakanninka ba da ilimin ka ba saboda haka da ilimin ka ka gano shi hakikanin wai abin gane ka tashi ciki ne gaskiya ne ko akwai gyara shi yasa malam mai ahalar hawa ya sake ce mana awwalu ma yajibu al mukallaf tashihu imanihi ya ingantar da ah, don ka tashi kaga iyayenka da kakanninka da kowa musulmi shi kenan ka kare wallahi baka kare ba mai ahalar ce da zaran ka balaga abun harko ka hara bincike shin imanin ga yadda ni taracin haka ne abin a ilmance haka Allah ya tabbatar da shi to idan haka Allah ya tabbatar da shi to shi kenan ya tabbata sai in yi aiki da shi idan kuma akwai gyara to sai in bi da gyara saboda haka ya ku yan uwa musulmai babu wata hanya da bawa zai bi ya samu tsira wallahi matukar bai zuwa makaranta babu babba babu yaro babu mace babu namiji a ranar alkiyama baka da hujja a wajen Allah ta cewa baka zuwa makaranta mi a hujjarka awa 24 na yi ne, awa guda baka da ta zuwa karatu wajen malami to ne amfanin rayuwarka baka da bambanci da gawa baka da bambanci da mushe mu aje maganar daraja yanzu kai ba maganar daraja aka yi gari ka ba yanzu ana son ka kore ma kanka jahilci ka dawo ka zama mutum mai rai ka zama mutum mai rai ka zama mutum mai rai aka bukata don jahili bai da bambanci da gawa wal jahilu na mauta abla mautihim wal na ha wa in matu fa ahya'u shi jahili gawa ne tun gabanin ya mutu idan mutum bai zuwa makaranta bai da bambanci da gawa gani ne ɗaya haka da rai amma a ni bai da rai don rayuwa ta ba ta da amfani kamar wani wuri da ke cewa wa'in nan ra'an lam ya haya bil ilmi wa'in nan ra'an lam ya haya bil ilmi to wallahi tun. duk mutum da bai rayu rayuwa ta ilimi ba ilimi na addini to bai da bambanci da mushi bai da bambanci da matacce bai da bambanci da gawa bambancin bai da bambanci da su saboda haka ya ku uwa mu shiga mu. Allah bai halicce mu don wasa ba afa hasibitum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un kuna zaton mun halicce ku don wasa kawai mun halicce ku dai ku dai ta ku ta shure shure in kwallo su yi wurin kwallo masu buga game su yi wurin game masu table tennis su yurin table masu sunuka su yurin sunuka yara masu game su rika waya su yi ta game don haka na halicce ku haka kuka zato ma'ana ba don haka na halicce ku ba kuna zaton wa annakum ilaina la turja'un ba za ku koma zuwa gare wa mu yi muku tambaya game da rayuwarku haka kuke zato wallahi ku aje wannan ku aje wannan Allah ya halicce mu don mu yi bauta kuma bautan nan ba ta yi sai da ilimi kuma ilimin nan ba a samu ne sai an je makaranta akwai ban mamaki ya ku uwa za ka ga mutum duk wanda zai kulla harka da shi duk harkar da zai yi za ka ga yana bincike ko yana tambaya ya harkar nan take wa ga wani na wata harka yana samun kuɗi ko zai tambaye shi wai da Allah ya harkar nan take zai mai bayani ya ce ai kaza na gari kaza na nika zuwa in sai kaya wuri kaza ga da nika sayan su in je can ga kuma yadda nika sarrafa su in seshe su in dawo yana yawa in samu kaza wata nan a samu kaza ko kana nufin ba haka aka yi ba haka na aka yi ko duk harkar da kaga ana yi sai ka dan bincika a aka yinta amma ita bauta Allah kawai sai ka yi ta yi mista in kaga wani na zuwa ɗaya so ya kwashe kaya ne ya yi illela mista kai ma baka ɗaya kwashi na ka ɗaya haka ma hanya kaɗai ta kaɗai baka sai da ake ciki ba ko wani abu za ka na sai sai ka tambaye wani ka abu hancinka ka ce halal nawa aka sai sai sai a ce maka ai yana kayan ce to kenan. saboda haka an ka ce maka yana naira dubu da ka ce mai shi ya ce kawo dubu biyu sai ka ce kai na hausan kuɗi ne wai target na wai kai ka a kware ka amma baka da target dan ka a zo lahara a kware ka dan billahi ladhi an kware ka an ka zo lahara Allah tambaye ka a an kai ibadar da haka ka ce to ni dai ko da ni tashi to ni dai na gane kaga dai mutane na yi to ce maka an kai kai da haga mutane na yi haka an ka ce ma to an kai ka nemi ilimi fa'alam annahu la ilaha wa astaghfir li dhanbik fa'alam kai ilimi ka sani sai ka nemi ilimi sannan ka san ba abin bauta da gaskiya sai Allah ba tunani da kai ba ba gani da kai ana yi kai ba a'a neman ilimi da kai na ka san mi na ka san ba abin bauta da gaskiya sai Allah sannan ibadar da kai inda kai kuskure sai ka dawo ka roki Allah gafara amma mai ibada yana kuskure ba tare da ilimi ba bai ba kuskure na kai ba ganganci na kai wanda ka neman ilimi sai ya kuskure cikin ibada ta shi za a lissafa ya yi kuskure ko sai nemi Allah gafara amma kai ba kuskure na haka ba ganganci na da gangan na haka musamman ƙananan yaranmu da ke tasowa hankalin yaranmu ya ɗauki za a ga 'yan ƙananan yara sun yi da'ira sun zagaye sun yi rawun kakka ce komi na na suka yi illa waya ta su hakallu wa'anda ka kallon wai abin da ba matsala ba su ne masu gyam su adda sauki masu gyam su adda sauki wallahi akwai wa'anda ta wuce gyam miyagun fina-finai su hakallu miyagun fina-finai saboda mi saboda ba zuwa makaranta lokacin makaranta yanzu in kalli su adadin kila yaran da shi yadda masalan zagayen shi yagga idan ka zo makaranta ana makaranta na ai idan ka zo makarantar nan kacce ka bincika ha ga yaran shi kowane gida akwai wurin ga a'a lalle akwai gidan da babu su sannan ma mafiya zaka isko yan kuci kuci kuci kuci na duk wanda ya dan fara girma wai shi yanzu shi kenan kuma baba ne na kallo nai kuma baba ne ka ci sai baba ne ka shayar da shi baba ne ka yi mai sutura amma baba ne bai tilasta shi koyi addini shi abin da ɗaya baba ne Ɗauka abin da an ka mai ya ciyar da shi ya shayar da shi ya yi mai sura amma koya mai addini a'a in ya koya kai ne in bai koya ba kai ne alhali Allah maɗaukacin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara idan an ka zo lahira kayan aikin kwarai za ka shiga aljanna wala ba ka wucewa iyalinka wala za su tare ka su ce tsaya tukuna wallah muna da magana mi an magana ku a ah, wallahi muna da magana ku hani in jiya ah, babu wallahi ka san maganan makaranta in ka ce mu ba mu ba sai ka ce babu ruwanka lokacin muku wallahi muna rabawa ba mu da isasshen hankali lokacin takalifi bai hau kanmu ba ba mu balaga ba maimakon Allah ya wajabta maka ka tilasta baka tilasta mu ba to yanzu kaga inda ta kai mu saboda haka wallahi ba mu yadda kuma wallahi Allah zai diba musu kwarai ku domin dama ba su hita hannunka ba sai bayan sun kai mukallafai sai bayan sun balaga da sharaɗin lokacin da suna yara duk wahalar da ya kamata kai kayi a kansu idan takwas saura minti biyar ka yi min ishara eh yawwa takwas saura sai in tsaya takwas sai mai ta'aliki ya isuwa insha Allah saboda haka ya ku yan uwa Allah maɗaukacin sarki ya tabbata mana cewa masu ilimi su ne ke rayuwa rayuwa mai kyau marasa ilimi suna rayuwa rayuwa irin ta dabbobi hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbata mana mai ilimi shine ke rayuwa tsabtatattar rayuwa mara ilimi yana rayuwa ƙazamtattar rayuwa malamai a cikin maganganunsu da yawa sun tabbata mana cewa rashin ilimi matsala ce a rayuwa mara ilimi shi zai kai kai ne zuwa ga halaka da kai ne ya ɗauki kai ne ya kai zuwa ga halaka ya ɗauki kai ne ya kai zuwa ga kafirci saboda mi saboda rashin ilimi mara ilimi shi zai aikata abu yana ganin daidai yake ga nashi hankali amma a haƙiƙa ni ba daidai yake ba dan wallahu la yu'badu bil uquli ba a bauta ma Allah da hankali bal qurbuhu bi shar'ihi al-manqulu ana bauta ma Allah ne da shari'a wadda aka ciranto da ayoyi da kuma harisai da su aka bauta ma Allah duk hankalinka duk hankalinka baka iya gane Allah sai ka nemi ilimi Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yake cewa law kana ad-dinu bir ra'ayi la kana asfala al-huffi awla bil masih min a'lahu walakin ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu a yace da a ce da ra'ayi da ina gani da fahimta ake addini da kasan huffi shi yafi dacewa a shafa bisa ga sama ne domin kana tafiya da huffinka ka taka ƙasa ka taka kenan kamata yan ka tomi sai ka shahi kasan to amma sai ce inda hankali da amfani da shi kwarai ko kasa wankewa ma na kai ka ɗebo ruwa ka zuba dan la'akari da kataka kaza ka kaza sai ce to amma da yake abin ba da hankali na ba yace amma ni na ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shafi saman huffi ne kenan mi ya sa'a ma hankali ya sa'a ma hankali ya ku yan uwa bari in rufe muna da wannan baitoti da yake akwai malamin da zai ta'aliki baitoti na malam mai ta'alimi wanda ya kawo muna yana nuna muna wato daraja da muhimmanci na malami da mai neman ilimi da kuma illoli da matsaloli na ainihin jahilci malin hawar kawo mana baiti na farko wanda na karanta wa jahilu na mauta qabla mautihi kaga ya ka sokewa annan mala ce su jahilai matattu ne tun kamin mutuwarsu amma wa la'alimuna wa yan matu fa ahayawu amma su malamai ko sun mutu to suna nan da rai yanzu Allah shi gafarta ma asulmi wannan masallaci yanzu aikin da an kai cikin wannan masallaci yana da lada yana lahira amma yana da lada saboda mishi shi assasa dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ma tabnu adam in qaba amaluhu illa min salasin. idan dan adam ya mutu dukkanin ayyukan da ya sun kace sai uku sai uku na farko sadaqatin jariyatin sadaka mai gudana yanzu gina masallacin ga sadaka ce jariya aw ilmin yuntafa'u bihi ko ilimin da ake amfani da shi ya karantar yanzu duk wanda ya karantar yana da ladar wanda ya karantar kuma yana da ladar wanda ya karantar yana da ladar wanda wa'annan da ya karantar ya samu ladar wanda ya karantar suwa sannan shi wanda an karantar ya karantar da wasu to kuma har yanzu shi wancan kuma yana da ladar wanda ya karantar. kuma yana da ladar waɗanda wanda ya karantar ya karantar kuma su wanda an karantar su kuma in sun karantar kuma hawa yau ila yawmil qiyama don Allah akwai riba da ta kai wagga babu ta bantin shi ya tafi da alkhairi ne kuma still alheri ne na nan na gudana ila yawmil qiyama yanzu ya karantar da mutum guda mutum guda ya karantar da mutum biyu mutum biyu sun karantar da mutum uku mutum uku sun karantar don Allah akwai riba da ta kai wagga babu ta ina zaton ko shi a gare ka banki eh, wani kamfani da zaran ka mutu yanzu sai a zauna an yanke sai dai ta koma gawa ga ɗiyanka su ci gaba da benefitin amma kai yanzu taka ta yanki an gama da matsalar ka amma shi malami ba ta yankewa ila yawmil yama saboda haka ya mutu amma mi da rai ne malam sake ce mana wadul jahala qabla al mauti mautun li ahlihi fa ajsamuhum qabla al qubur qubur yace wadul jahali qabla al mauti shi ma'abuci ma'abuta zahilci tun kamin su mutu to ko cikin gidansu da suke ga su kana gani amma ba su da bambanci da kamar a ce kabari na an gine shi an ruhe su shi jahili ba bai da bambanci da wannan fa aje samuhum qabla al-quburi qubur jukunkunan su tun gaba na asa su kabari su yanzu haka ka gani yana tahiya matsayin kabari yake kabari na ka tahiya kabari na gashi nan shi na tahiya to me amfani ne kabari na da wani amfani haka shiki malasa cewa inna mar'an lam yahya bil ilmi mayitun wa laysa lahu hina nushuri nushuru haqiqa mutum wanda bai rayu da ilimi ba hawa yau dai matacce na mutumin da ka rayuwa gashi na rayuwa amma babu ilimi kawai rayuwa ta fagagab fagagab gashi nan bai da bambanci da matacce rayuwa ta da yake rayuwa ta ta gawawaki wa laysa lahu hina ko an tashi ranar alqiyama amma kyale shi ta tura shi wuta ta shi ta tahiya to ka san dama wanda ya mutu da jahilci suna cikin wanda an ka tashi tun cikin kabari an hagwara musu makomarsu za su ce don Allah ka ayyata tashi alƙiyama don sun san babu kyau sun san babu kyau saboda ba su yi abin kwarai ba mana ci gaba da cewa ahul ilmi hayyun ba'a da mautihi wa awsaluhu tahta turabi ramimu mala ce ahul ilmi shi kuma mai ilimi hayyun rayayye ne kuma halidun rayuwa kuma ta har abada ko da ya mutu wa ausaluhu alhali ga ne ta hata turabi ramimu sun dudduge karkashin turda sun dudduge amma kuma rayayye ne kuma rayuwa ta har abada kamar misalin da na kawo muna ya karantar ya karantar wa'anda ya karantar sun karantar wa'anda ya karantar da wa'anda sun karantar sun karantar saboda haka shi kullun sakamako na ta isko shi kullun alat ɗaya ka ji na lada wani alat ma bai ma bari ne sauka kai wani alat din ma tare suka sauka da wanga da wanga sun game bai ma san adadin abin da ka sauka gare shi ne alkhairi ba saboda mi saboda sakamakon ilimi ne malaci wazul jahala maitun wa huwa yamshi ala thara yadhunnu min al ahya'i amma wa huwa adimu yace shi ma abuci jahilci matacce ne gashi yana ta haya bisa kasa amma matacce ne yadhunnu min al ahya'i shi yana zaton kai ne wai mai rai amma huwa adimu rasashe ne an rasa shi shi zato ne wai yana da rai wallahi bai da rai gawa ne matacce ne mallace hayatul qalbi ilmun faghtanimhu wa mautul wa mautul qalbi jahalun fajtanimhu abinda rayuwar zuciya shine ilimi in ka an ce mutum mai matattar zuciya a hakikani a wajen Allah wanda an mai matattar zuciya shine jahili wanda bai zuwa makaranta amma ka san shi su mutane an ka ce mutum matattar zuciya ga bai tashi bai dan baka ne ko bai bi kuɗi wa shi an mai matattar zuciya to ba shi an mai matattar zuciya ba a wajen Allah a wajen Allah wanda an mai matattar zuciya wanda zuciya ta ta mutu bai zuwa makaranta ka kula da wani abu komi rashin ka subhanallah ai ma lokaci yayi ko da an kunna sai yayi sai ya ta'aliki insha Allah na'am muna ci gaba da cewa hayatul kalbi ko ilmun abinda an rayuwar zuciya alamar ta rayayya shine ilimi saboda haka muhu wato karabauta da ilimi sai rayuwar ka ta zamo ka ta zamo rayayya amma wa mautul kalbi, jahalun abinda an mutuwar zuciya shine jahilci saboda haka buhu ka nisanci mutuwar nan ta zuciya da zaran baka da da ilimi to zuciyarka matsayin matattar zuciya take malaci gaba da cewa huwa nuru kullun nuri ya hadi anil ama shi ilimi shine haske hakikanin haske wanda ke shiryar da kai daga makauta wato kenan yanzu malla ya misalta muna mara ilimi kamar makaho ne makaho ne ba haka mahausa ke cewa ba eh, rashin sani ya haidare duhu kwarai kuma wallahi rashin sani ya haidare duhu da yanzu in cikin duhu kake kana in ma kana da ilimi in kana cikin duhu kana iya amfani da abin da ka sani na cewa daidai wuri kaza koha take ko kai gesan kawai ka tahi to amma in baka in baka sani ba hakila ba ko kake baka san wuri ba wallahi gara mai tana cikin duhu da kai saboda haka magana magana Hausawa ta rashin sani ya haidari duhu sannan kuma hausa suka ce jahilci suka ce rigar kaya rigar mi kaya ka misalta don allah yan kasa riga mai kaya <laughs> ya za ka rayu rigar ka rigar kaya to yanzu duk wanda a jahili bai zuwa makaranta yanzu haka sa yake da rigar kaya dan to ko yana jin tana suka tai ba mu sani ba ko kuma daurewa na yake ba mu sani ba saboda haka ba sai na faɗi abin da zan faɗi ba saboda la'akari da lokaci akwai wanda zai ɗan nita aliki a takaice ala ayi halin dai wannan al'ishara ce al'isharatu takfi al'aqil duk mai hankali nuni ne ya ishe mai hankali ko kalma guda an ka faɗi baiti guda aya guda hadisi guda an ka karanta kana gane ina an ka dosa to dama shine manufa ka gane ina an ka dosa don ka dawo ka rayu ka zama mai rai amma wallahi duk wanda ya mutu bai zuwa makaranta wallahi wauta ta ma ya ma ya ma mugu mugu mugu ma mutane wayyata ta kai ne shi aljanna zina abinda wato an ka doki aljanna irin na irin na irin na kiristoci ko an ka ce eh, annabi isa na shiga aljanna ce mutum da gidan uba ne <laughs> to haka mun ka doki aljanna mu wai tun dare mun tashi musulmi muke ko ɗiyan musulmi shi kenan aljanna garanti wani ma in kan matsa mai game da sai ce to in kai adda aljanna kakkasa ni ba ni adda aljanna ba Allah adda aljanna kuma shi yace bai sa jahilai kai kai ma ka san wallahi ba ka shiga aljanna in kana jahili ba sai an ce maka ba kai ma ka sani to da wani dalili za ka shiga aljanna kana jahili mi a hujjarka ba ka shiga aljanna la in kana jahili saboda haka ya ku yan uwa mu shiga taitayen mu wallahi aljanna gada hoka ji ana haɗi fiha ma la ainu ra'at wallahi cikinta akwai abinda ido mai ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at kunnan mai kunne bai taba ji ba wa ma la hadara bi bi rajulin qattu bi bi rajulin qattu abinda darsawan mai darsa bai taba darsa mai ba kuma ka ce wai haka dai ka tashi ka shiga ha ba saboda Allah dan uwa ka shiga kasuwa tare da ilimin kasuwanci amma ka shiga aljanna ba tare da ilimin bautar Allah ba ka kiyasta tilka idan qismatun dhiza wanga tunani naka wala tunanin ƙarya na tunanin banza na amma abin da muka ɗauka duk 'yan aljanna muke ko haka muka ɗauka duk 'yan aljanna muke dole ma sai mun shiga aljanna saboda mi saboda mu suna musulmai mun tashi muna sallar gada kun haka kuna yi shi muna muna yi shikenan an ce maka duk kai sallah shikenan duk ta riga ta yi an amsa sai da ilimi saboda haka ya ku 'yan uwa Allah maɗaukakin sarki ya lurar da mu kuma ya ba mu ikon aiki da abin da ya lurar da mu wanda dama ya dan taba to ya kakkabe littafai ne ya tashi ya koma dama ma'araka ce tsakanin ka da shedan yau ya kashe ka ka yunkuro ka san wanda jarumi in an haka sai ana ganin kamar an kase sai sake zaburuwa ko amma wanda an rago gaba ɗaya da an kase shi kenan sai dai saki jiki to shi wanga ya tashi aiki saboda haka koda ka bar zuwa yanzu ka dawo ka dawo ka kakkaɓe littafanka ka ce kullum a karanta maka ko da kalma guda wal kadhibu da ƙarya haramun ta to sai ka rike sai ka tori inda za ka ƙarya sai ka ce an faɗa min wal kadhibu haramun sai ka rike sai ka bari wal gibatu da an zauna ana giwa sai ka ce subhanallah sai ka tashi kai gaba to ka koda da aka hakaka amuwa ka zama mutum Allah madaukakin sarki mana jagoranci subhanakallahumma bihamdik